وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار mushrikai sun saka wa Allah kishiyoyi da abokan tarayya don su batar da duk wanda ya bi su daga tafarkin Allah bayan su sun bata daga gare ta ka ce masu ya kai wannan mazo ku ji daɗi da abin da kuke kai na sha'awa da yaɗa shubuhohi a wannan rayuwa ta duniya makomarku a lahira zuwa wuta ce ba ku da wata makoma sai ita